بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل تقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير برية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب الاسترقاء في المسجد الجامع bai mai bayani akan roƙon ruwa fil masjid cikin masallaci a jami'i wanda ya kasance jami'i ne wanda ake juma'a cikin sa hadisin babi na gudun hakan na hadas na muhammadun hu wani na salamin albiyu kandi a habar na abu dama raka ana sunan iyaɗin kala hadas na shirikuna abdullahi na abu namil an na husa ni a na malikin yansukur ya ambato an na ji na haƙi kai wani mutum da hala ya shiga yomar shiga masallaci ranar juma'a min babin ga wata koha kana kohan da ta kasancewa jahar tana daidai da min wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alhali zan Allah qa'iman shina tsaye ya ba shina fasta qabala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'iman sai shi wannan mutum ya kuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tsaye inda manzon Allah ke gani ne fa qala ce ya rasulullahi ya manzon Allah halakatil mawashi dabbobi suna nan suna mutuwa wan kada ake subulu sannan kuma ta hanyoyi suna suna yankewa saboda babu matafa gare su ba a kai da kawo saboda rashin abinci kowa ya rike abinci ne fada Allah ka roƙon muna Allah ya gi suna shi ba mu ruwa ka roƙon muna Allah shi ba mu ruwa qala sai shi ana zai ce fada fa rasulullah sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dage dai hannuwa ne fa kala ce Allahumma qina Allahumma qina Allahumma qina Allah ka ba mu ruwa Allah ka ba mu ruwa Allah ka ba mu ruwa ko kuma Allah ka shashe mu ruwa Allah ka shashe mu ruwa Allah ka shashe mu ruwa qala anas wa ana zai ce wala ba ni ganin girgije ga sararin samaniya wallahi ina rantsuwa da Allah ma na rafis sama'i imin sahabin ba mu ganin giragizai cikin sararin samaniya wala kaza acid haka nan ban ce ma kankanan giragizai ba wala shay an babu wani abu babu iska wanda babu iska ko wani abin da kama da iska mai nuna alama ta ruwa wa ma bayyana na wa bayyana sal'in min baitin sannan kuma ma bainana babu tsakanin mu bainan sal'in da gidan da ake da dutsen da ake kira sal'u min baitin babu gida babban gida wala ne ko karamin gida wanda ka sha muka she mu daga ganin sama qala shi kenan sai ana qala sai ana zai ce fadala an min wara'ihi sahabatun sahabatun girgizanya fadala attahito min wara'ihi bayan dutse na sal'a millatur su daidai baka ta yi daidai girman baka ga tsawonta ko kuma tanga kaurinta ko ga yawanta falamma lokacin da tawassa'ati ko falamma lokacin da sama'a ta shiga tsakiyar sama lokacin da wannan girgije ko mu tsakiyar sama daidai in tashar sai ta wace sun masa anna amdar ta zubar da ruwa kala sai ana da ce wallahi ina rantsuwa da Allah ma na shamsa sittan ba mu ga na ba hakwana shidda manzon Allah ya roki ruwa an samu ruwa hakwana shidda ba mu ga na ba sun masa annan da halal julun wani mutum ya koma shigowa me zalika babu ta wannan kofa fil jumu'atil muqbilati ga juma'a wadda ga juma'a ta gaba wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama qa'imun shi na tsaye ya haɗu bu shina hudu ba fassa hu sai shi wannan mai roƙon wannan mai mai mai manzon Allah shi addu'a fassa hu ya huskunta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma qa'iman yayi tsaye fa qala ce ya rasulullah ya manzon Allah halakatil amwalu watan wanda kusa manzon Allah shi roƙi ruwa shi roƙi sautawa ruwa ruwa su gangu a ruwa su kangu fa qala ce ya rasulullah ya manzon Allah halakatil amwalu dabbobi na ana mutuwa abinda aka ce ma amwalu raqumma ma abu larabawa suna ce ma amwalu raqumma amma su kuma yan kasuwa suna ce ma amwalu a zinariya da azurfa halakatil amwalu dabbobi na nan mutuwa wankada ake subulu hanyoyi sun yanke wankada ake subulu hanyoyi sun yanke fada Allah ka roƙi Allah yumsiki ha Allah shi kamiruwa ala ce farafa a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya daihi manzo Allah ya daga hannuwa ne sun makala sunan yace Allahumma ya Allah hawalaina ruwa su giya hummu wala alaina ba kan mu ba jibali على الإكام والجبال والذراب والأودية ومنابت الشجر اللهم يا الله على اللهم يا الله على الإكام ruwa su yi sashin da bagai watan tudu jam'u ake macin ruwa su gehen tu danni wajen ba da durar watsai wa dirabi da falalan duwatsu abin aka ce ma dirabu jam'u jam'u na manya manyan falalan duwatsu su aka ce ma dirabu wal audiyati haka nan kuma rahuna wa shirye da haka nan kuma inda itace ke da yawa sosai ala ce fankada a sai ɗaya giragizai suka yanke wa harajina muka hitan shi muna ta hafi shamsu cikin rana ala sharikun sharikun ibn abi namirin yace fasa'altu anas an tambayi anas aw huwa rajulu shine namiji al awwal na farko wanda ya roki ruwa farko kuma shine sake dawowa ya roki kangewar ruwa qala ana zace la adri ba sani ba hmm, hmm? wal ajami wal ajami da farallan duwatsu jam'u jamin na babul istilqa'i fi hudubatil jumu'ati babai mai bayani akan roƙon ruwa ga hudubatil jumu'a gaya da musa kaila ta alhali kuma shi mai roƙon ruwan shi limamin bai dibi a kibla ba haddasa qutaybah ibn sa'id qala haddasa isma'il ibn ja'far an sharikin huwa ibn abi namir an anas ibn malik anna rajulan haqiqa wani mutum da halon da ya shiga masallaci yawmal jum'ati ranar jumu'a min babin mi a gaba min babin kana wanda kasance na hawa darul qada'i watan ga wata kofa wanda ake kira babul qada'i kofar da ake kofar da ake kira biyan bashi umarnu hadabi radiyallahu anhu shi umarnu hadabi radiyallahu anhu ya kasance lokacin da ya samu halifa na sarkin musulmi sai shi na ɗiba kuɗin baitul mali shi na kashe magidanai ko da bincika abin da kashe cikin kuɗin baitul mali kusan dubu tamanin da shidda su ya kashe na kuɗin baitul mali to shi a cikin rashin lahiya ta ce ma abdullahi bin umar ɗan shi ya ce in allah ya min cikawa ka tsebi cikin dukiyoyi na cikin gonaki na ko cikin gidaddaji na a sai da wani abu ya bashin da aka biya ta na baitul mali abin da ni kashe kai na ni kashe ma gashi kuma duk abin da kashe ya kashe shi cikin sarauta sai ce amma kai ne kashe ma to sai an ka sai da wannan gidan nashi dubu tamanin da shidda aka biya bashi an ce ma ma'auya shi sai wannan gidan sai ana ce mishi babu ya ni umara babi na biyan bashin Umar ibn Khattab dillahu anhu da ba sai haka mai sai babul qada'i babi na biyan bashi kawai to shi na ce na hawa darul qada'i wanda kasance ita wannan kofa tana daidai ga wani gida wanda ake kira darul qada'i wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun manzon Allah wato nan ya shi ana shi so shi gwada mutane wannan sai shi ka bada wanga labari abin ya dade sosai yace to yanzu kofar nan da ake kira babul qada'i wanda aka saka babul qada'i nan na shi wani mutumin ya shigo ga nan bayan wucewar manzo na da dadewa da zamani mai tsawo bayan wucewar manzo bayan wucewar abubakar bayan wucewar ma umar nashi da wanga labari yace kofa na nan har yanzu suna nan wanda ya kasance akwai wani gida kusa gare tun da ake kira babul qada'i to wannan kofa ta wannan hanya na wannan mutum ya shigo shi wannan mutum ta wannan kofa ya shigo kuma sannan wanda sake shigowa ta biyu shi ma ta wannan kofa ya shigo <clears throat> to shi na ce wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alhali manzo Allah shi na tsaye ya haɗu shi na hudu ba shina ce babu istiqa'i fi hudubatil jumu'ati gaira mustaqbilil qiblati manzo Allah sallallahu alaihi shi na tsaye shi na hudu ba watan shi ma wannan mutum a fassa qabala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wannan mutum shi ma fuskanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qa'iman shi ma yi tsaye sun makala sannan yace ya rasulullahi ya manzo Allah halakatil amwalu na nan na mutuwa saboda rashin ruwa wankada ake subulu hanyoyi sun yanke <clears throat> saboda rashin ruwa fada Allah ka roƙan muna Allah ya ji su nashi taimake mu shi ba mu ruwan sama fada fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya daihi manzon Allah ya daga hannuwa ne su muƙala sunan yace Allahumma ajisna Allahumma ajisna Allahumma ajisna Allah ka taimake mu Allah ka ba mu ruwan sama Allah ka ba mu ruwan sama Allah ka ba mu ruwan sama Allahumma ajisna qala anas wa ana zai ce wala wallahi ba mu ganin giragizai ga sararin sama wallahi ina rantsuwa da Allah ma na rafis sama'i min sahabin ba mu ganin giragizai cikin sararin sama wala kaza atin haka nan ƙananan giragizai wa'anda wanda wace wa ma bayyana na bayyana sal'in min baitin babu gida tsakanin mu da duki na sal'a wala dalin haka nan karamin gida qala ce faɗala an min wara'ihi sahabatun sahabatun girgizanya a at to min wara'ihi bayan wannan dutse na sal'a millu tursu daidai baka falamma lokacin da ta wasa sama'a ta tsakaici sama in ta shiga sai ta watse sun masa annan an ɓada zubar da ruwanta fala ana zai ce ina rantsuwa da Allah wallahi ina rantsuwa da Allah ma bayna ma ra'ayna ba mu ga rana ba tittan hakwana shidda sun masa annan da halar julun wani mutum ya shigo min zalikal babi ta wannan kofa fil jumu'ati sahih jumu'a wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ko da shigo manzo Allah qa'iman shina tsaye ya shi shina hudu ba qabala hu qa'iman ya fuskanci manzo Allah shi ma yayi tsaye fa qala ki ya rasulullahi ya manzo Allah halakatil amwalu dukiyoyi na nan na halaka wai dabbobi na nan na mutuwa wan kada a ci subulu hanyoyi sun yanke a a amwalu. amalu na malanan na mutuwa da dabbobi saboda ruwa sun yi wa ba samun hita wurin kiwo wankada ake subulu su kuma hanyoyi watan sun yake saboda yawan ruwa fada'ullah fada'ullah ka roƙa mana Allah yumsikiha shi kame ruwa anna da gare mu qala ce farafa a rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadaihi manzon Allah ya daga hannuwa ne sun masa annan qala ce Allahumma ya Allah na hawalaina giyahumu wala alaina ba akan mu ba اللهم يا الله على الإكام والذراب وبؤون الأودية ومنابت الشجر اللهم يا الله على الإكام أكان دبجني wazirabi da falallayen duwa da falallayen watsai wa budunil audiyati da cikin rahuna wa manabiti shajari da wuraren da wuraren itace da inda itace suke da yawa qala ce a sai dai giragizan nan sun ku kuranye fa harajina mun kai tanam shi muna ta yafi shamsa cikin rana ala sharikun sharikun abin namilin yace sa'altu ana samna malikin nittan bai ana samna malikin radiyallahu anhu aw kuwa rajulul awwalu shin shine namiji na farko wanda ya roki ruwa fa qala ce ma adari ban sani ba to duk dai wannan hadisi shi ke karantar da wannan ababa babu istiqa'i fi masjidil jami'i kaga wannan hadisi na karantar da haka nan babu istiqa'i fi bace jumu'ati wannan hadisi shi na karantar da haka nan ce babu istiqa'i Allah bari. babu mai bayani akan roƙon ruwa akan minbari kuma duk wannan hadisi shi na karantar da haka wannan shi ake kira fi fiqhul hadisi cikin hadisin ga hadisi na nuna kaza shi na nuna kaza shi na nuna kaza shi na nuna kaza babul istiqai Allah min bari bai mai bayani akan roƙon ruwa akan minbari haddathna musaddad huwa ibn musarhad qala haddathna abu ah, qala haddathna abu awana huwa dahun abdullahi alayhi ashkuri an qatada daga qatada هو ابن دعامة السدوسي عن أنس دق أنس هو ابن مالك قالت بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وترانا مزوى الله صلى الله عليه وسلم يهدب شنا هدب يوم الجمعة ترانا الجمعة إذ جاء رجل سيوان متنيزو فقالت يا رسول الله يا مزوى الله a haɗa matsar ruwan sama sun yanke fada Allah ka roƙa mana Allah an yusƙiya nashi ba mu ruwa fada a manzon Allah ya roƙi Allah fa mu tsirna mun ka samu ruwa famakin na an ila famakin ba mu kusanta ba an nasila mu sadu ila manazil na zuwa ga gidajen mu famazil ba mu gushe ba famazil na ba mu gushe ba nun tsaro ana yamuna ruwa ila jumu'atil muqbilati har zuwa ga jumu'a wanda ke gaba ala ce fa qama zalika rajulu sai wannan mutun ya miƙe au gairu ko wani nai shakka ce wannan tarawih fa qala ce ya rasulullahi manzo Allah udu Allah ka roƙa mana Allah an ya tilfahu an nashi juyin ruwan ga daggare mu fa qala sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allahumma hawalaina Allah ruwa muna roƙonka su yi humu wala alaina ba akan mu ba qala ya ce wala qala haqiqar ayatu sahaba in ji ana zai ce na ga giragizai yan shi na yankewa yaminan wa shimalan wani wasu zai su yi dama wasu zai su yi hagu la yumtaruna ba a yi musu ruwa ba a yumtaruna ana ruwa dama da hagu wala yumtaru ahadul madinati amma mutanen madina ba a yi musu ruwa sai ni ga giragizai sun yanke wasu giragizai sun yi jihar dama wasu sun yi jihar hagu yumtaruna ana ruwa dama da hagu wala yumtaru ahlul madina amma su mutanen madina ba a yi musu ruwa saboda addu'an manzo sallallahu alaihi wasallama babu manike tafa fi juma'a jumu'ati fil istisqa'i babu babin manike tafa wanda isu bi salatul jumu'ati sallah ta jumu'a fil istisqa'i wajen roƙon ruwa sai kasance bai sallar roƙon ruwa ba yayi sallar jumu'a ita ce mako sai sallar roƙon ruwa حدثنا abdullahi ibn mallama an malikin an عن ibn abdullahi an anasin qala انس ana ya ce ja a rajulun wani mutum ya zo ilan nabi inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala ya ce halakatil mawashi dabbobi na nan na mutuwa wan kada ake subulu hanyoyi na yankewa fada aman zuwan Allah ya addu'a fa mudinna an ka ba mu ruwa min aljumu'ati ila aljumu'ati da jumu'a zuwa jumu'a sun masa annan ja'a wannan mutum ya zo fa qala yace tahadda matil buyutu gidaddaji na nan na rugujewa saboda yawan ruwa wan kada ake subulu hanyoyi na yankewa saboda yawan ruwa ba a samu masu bi hanya su ce saboda ruwa sun tare hanyoyi gaba ɗaya wahala kake mawashi sannan kuma can dabbobi na na mutuwa ba ha samun hita kiwo saboda yawan ruwa fada Allah ka roƙa muna Allah ya musaki hashi kame ruwa daga gare mu fa qala ce Allahumma ya Allah alal ikami akan tudanni wazirabi da falallayin duro watsai wal audiyati da rahuna wa manabiti shajari da inda tace suke da yawa kwanja ba sai giragizai sun hakuranye an madinsa daga madina in jiya ba so bi irin jayi wa tuha sun ka ɗebe sun ka jaye wa tuha ke jayewa daga cikin mutane babu du'a idan qad atistubulu min kasratil matsari babu du'a'i bai mai bayani akan addu'a idan qad atistubulu idan hanyoyi suka ruhe sosai saboda mi min kasratil matsari saboda yawan ruwan sama yana yiwuwa ruwan sama su yi wa kwarai har hanyoyi su kasance sun cushe mutane ba su samun bi dabbobi ba su samun bi to kuma ana addu'a saboda ainihin ruwan su jaye wannan hadisi na nuna hakanan nan حدثنا إسماعيل هو ابن أبي حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس قال حدثني مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك قال جاء رجل ونمتن يازو إلى رسول الله عند منزوان الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يا منزوان الله halakake mawashi dabbobi na nan na mutuwa wan kada a ci subudu hanyoyi na nan na yankewa fada Allah ka roƙa muna Allah fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya roki yayi addu'a fa mu dinna mun ka fa mu an ka samu ruwa sun ka samu ruwa min jumu'atin ila jumu'atin da jumu'a zuwa jumu'a fa ja'a rajulun wani mutum ya sake zuwa ba wancan ba ila rasulullahi inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ce ya rasulullahi ya manzo Allah tahadda makil buyutu gidaddaji na nan na rugujewa wankada ake subulu hanyoyi na nuna ruhewa sun cushe saboda yawan ruwa wahala katil mawashi dabbobi na nuna mutuwa saboda ba samun hita kiwo saboda yawan ruwa faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce Allahumma ya Allah ruwa su koma ala ru'usul jibali akan kanun durar watsai wal ikami da da baginne wa budunul audiyati da cikin rahuna wa manabitu shajari da inda itace suke da yawa fanjabat giragirai fanjabat giragizai su yi anil madinci daga madina in jiya ba so irin jayi wa tuha babu ma kila inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lan yuhabli rida ahu fil istisqa al jumu'ati babu ma kila babin abinda ake cewa inna nabiyya haqiqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lan yuhabli bai jirkitar da rida ma yahi ne ba fil istisqa wajen roƙon ruwa al jumu'ati sahih sallar jumu'a da yi roƙon ruwa sahih jumu'a bai juya yahi ne ba wanda yake hakan nan ya bar shi ya kare addu'a حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معاف بن عمران عن الأوزائي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك أن رجلا حقيق وأن متون شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا كي مزون الله قار حلاك الأموال متو الدبوبي وجهد الإيالي دتنن وهلا نقي الله فدا الله مزون الله يروك روا يتركي فدا الله مزون الله يأدعى يتركي شنا روكون روا walan yaskuru amma sai shi mai bayani sai shi ana bai ambaci annahu haqiqa cewa shi manzon Allah hawwala rida'ahu ya juya mayahi ne ba walasta qabala qirta sannan kuma tambaye dibi alqibla ba cikin hadisi cikin hadisi annabi bai bada labarin cewa manzon Allah ya juya mayahi ne ba sannan kuma bai dibi alqibla ba wannan kenan shi ka nuna idan an kai roƙon ruwa in mun na saman membari aka wahala aka zo aka neme shi roƙon ruwa in yayi roƙon ruwa ba zai huskanci alqibla ba zai dibi yamma tamannan gare mu kenan zai ba kibla bai daidai inda ke yana hudu ya fuskanci mutane ya tsaya haka nan shi fuskanci mutane har shi ƙara ainihin addu'a da zai yi kuma ba zai juya mayahi ne ba shi mai da abin da aka faɗa damar faɗa hagu babun iza babun iza tashfahu ila al-imam liyastazqiya lakum lam yurdahum babun babi idan tashfawu idan suka nemi taimako ilal imami zuwa ga sarkin musulmi ko shugaba liyastas iya lahun domin shi roƙan musu ruwa lan yaro dahun ba zai musu ba ko da ko shi na ganin abin da an mahihici rashin roƙon ruwa wannan lokacin tunda an kani ga an ka neme shi kuma alheri na aka son shi to shi zuba al'amari ne ga Allah shi roƙi ruwan hadisna abdullahi ibn yusuf qala ahbarana malikun an shariki kimna abdullahi ibn abi namir an ana ibn malikin qala jaa rajulun wani mutun yazo ila nabi inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama faƙala ce ya rasulullahi ya manzo Allah halakatil mawashi dabbobi suna nan suna mutuwa wan kada ci subula hanyoyi na nan na ruhewa suna suna cushewa hanyoyi na nan na yankewa saboda babu ruwan sama kuma kowa ya rike abinci ne don haka an rage kai da kawo wan kada ci subula hanyoyi sun yanke Allah ka roƙa mu da Allah ka roƙa mu da Allah shi ba mu ruwa fada Allah manzo Allah ya roƙi ruwa fa mu dinna muka samu ruwa min al-jumu'ati ila jum'ati manzo Allah ya roƙi ruwa ya addu'a ya roƙi Allah kuma dinna muka samu ruwa min da jumati ila jum'ati da zuwa da juma'a zuwa juma'a jaa rajulun wani mutum yazo ila nabi inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala ci ya rasulullah ya manzo Allah tahadda makil buyutu gidaddaji na nan na faduwa saboda yawan ruwa wan kada a ci subulu hanyoyi sun yanke saboda yawan ruwa wahala katil mawashi dabbobi na nan mutuwa saboda ba ha samun hitakiwa wa saboda yawan ruwa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yace Allahumma ya Allah ala zuhuril jibali ruwa su koma akan saman akan bayan tudanni ala zuhuril jibali akan saman durar watsai wal ikami da baginni wa budunil audiyati da cikin rahuna wa manabiti shajar da inda itace suke da yawa fanjabat sai ɗaya giragizai su hakuranye anil madinati daga birnin madina injiya ba bi irin jayatuha babun idan ta shafa al mushrikuna bil na inda al haɗi. babin wannan babi ne mai bayani idan tashfa al idan kafirai suka nemi agaji bil muslimina ga musulmi inda da lokacin hudi idan kafirai sun ka samu wahala ta rashin ruwa sun ka roki musulmi su roƙa musu Allah shi ba su ruwa shin ana musu roƙon ruwa ko ba a musu roƙon ruwa حدثنا محمد an كثير عن qala surun mansurun huwa ibn mu'tamidi wala amashu da amashu dukkanin su an ابي duha daga ابي الدهاء an masruqin daga masruqu qala ce taitu na zo ga ibn ataitu ibn mas'udin sai shi watan wannan masruqa ce na zo inda abdullahi ibn mas'udin fa qala ce inna quraishan haqiqa qurayshawa ibda'u an islami sun yi jinkiri musulunci fada alaihim nabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya roƙa musu Allah shi jehe su da fari Allah ya jarbe su da fari fa ahadal sanatun sai shekara ta kama su ta fari hatta halaku har sun ka halaka fiha cikinta ta wa akalu mai tata sun hakamacin musai wal izama sun hakamacin ƙasa faja abu sufyana abu sufyana yazo fa qala ci ya muhammadu ya kai muhammadu ji ita ka zo ta amuru bisalitin rahimi kana horo akan sadar da zumunta wa inna qaumaka haqiqa ka halaku ga sunan suna mutuwa fadu Allah ka roki Allah fa qara'a sai manzon Allah ya karanci ko fada'u Allah ta'ala fada'u Allah ka roki Allah ta'ala madawakin sarkin shi ba mu ruwa fakara a sai manzo Allah ya karanci farata qiyoma ta tisama'u biduhanin mubin wahala ba ta zo ba amma tana tahi yanzu ba ku cikin wahala wahala na nan zuwa gare ku farta ta kimka jira yawma ta tisama'u yadda sama za ta zo bi biduhanin da hayaki mubinin bayyananne sami summa sa'annan wa adu ila kurihin sun masa annan sai manzo Allah ya roƙi ruwa suka samu ruwa bayan manzo Allah ya roƙi ruwa an samu ruwa sun ma'adu ila kubrihim sun hukuma kafirkin su Allah san za su koma don haka Allah ce musu ka gaya musu fattaqu yawma tatis sama'u bi duhanin mubini sun ma'adu sai su hukuma ila kubrihim zuwa kafirkin su fa zalika wannan qauluhu shi ne zance ta ala da haka yawma nadishul badashatul kubra yawma nadishu duk da zamu kama su alba da shatal kubura kamawa wadda kasance mai girma ce za mu damƙe su damƙa wadda kasance mai girma ce wacce damƙa ce yawan wadarin ranar badar ƙala ya ce wa za da asbaɗin asbaɗu ya ƙara ga riwaya ta an mansurin daga mansuri ibn mu'tamiri fada a rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya roƙa musu ruwa su ku algaisa sun ka samu ruwan sama fa ka alaihin sab'an ruwan sama sun ka doge gare su har shekara bakwai washe kan nasu ka saitar madari mutane sun haka karar yawan ruwa kala yace Allahumma ya Allah hawalaina ruwa su koma giyahunmu wala alaina ba akan mu ba kwanja bace sahabatu giragizai sun ka jaye an ra'asihi ko fan hadarci sahabatu giragizai sun hakuran yi an ra'asihi watan da tsakiyar sama fasu kunna ko fasu kunna su an ka sha da mutane haulahu wanda ke gehen su watan wannan hadisi ya zan kamar darji shina cikin magana akan roƙon ruwa na Abu Sufyana wasu maluma sun ce binni Madina isko shi in haka ne daidai na ya isko manzo Allah cikin binnin Madina yace ya Rasulullahi ka kasance kana mai sadar zumunta kana horo akan sadar zumunta to ga mutanen ka nan halaka saboda addu'ar da kai musu don hakan ga muna son ka roƙa mana Allah shi ba mu ruwa sai roƙi Allah kuma an ka samu ruwa din to wannan ga ruwayoyi waɗanda ingantattu sun nuna cikin birnin Madina na an a wannan yazo Abu sufiyana ya zo Madina iska manzo sallallahu alaihi wasallama yi mai wannan roƙo don haka sai ce ruwa sai sun hukuran yadda daga tsakiyar kan manzo sallallahu alaihi wasallama shi anuhin daga birnin Madina sun hakoma giyahun a abin nan giyahun gari dama ko hagu ko ga durwa ko ga abin nan ko ga biguna ko ga abin da ya kama da wannan babu du'a'i wa idza kasura matsaru hawalaina la alaina babu du'a'i bai mai bayani akan idza kasura matsaru idan wasu masun kai yawa sai a roki Allah hawalaina Allah ruwan sama su yagi sai giya hummu wala alaina ba akan mu ba حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا مؤتمر هو ابن سليمان an abdullahi daga abdullahi an sabitin daga sabitin albunani an anas daga anas kala ce kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya kasance ya hadu shina hadu ba yawma jumu'atin rana to ta jumu'a fa qama nasu mutane sun ka miƙe fasahu su kama suka kama sauti fa qalu suka ce ya rasulullahi ya manzo Allah ka hadal madaru ruwan sama sun yanke wa hamaratu shajaru itace na nan sun sami itace sun koma jajir wa halakatil bahaimu dabbobi na mutuwa fada'u Allah ka roki Allah yus' shi ba bamu ruwa faƙala ce Allahumma ya Allah izqina Allah ka ba mu ruwa marrate ni Allahumma izqina wa aimullahi ina rantsuwa da Allah ma nara fis sama'i qaza'atan ba mu ganin giragide cikin sama ba ma nara fis sama'i qaza'atan min sahabin babu wani dunkule na giragizai ko yanki yanki na giragizai cikin sararin samaniya fansha fanko fanasha as-sahabatun sai wata girgizanya ta faru ta kakunanta ke wa amkar ta yi ruwa wanda zalla min al wanda zalla manzo Allah ya sabko mai bari daga minbari fa salla ya salla fallan man salfa lokacin da manzo Allah ya kare salla lam zalba bai gushe ba lam nazal ba mu gushe ba ko lam zal. lam tazal wa'annan zai ba su gushe ba tumtsiru suna ruwa illa juma'a ta har zuwa ga juma'a Allah ce ta liha wadda ke biyarta fallan ma qama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lokacin juma'a ta sake juyowa lokacin da juma'a ta juyo lokacin da manzon Allah miƙe ya hudu shi na hudu ba sahu kuma sai suka koma miƙewa ha kama haushi ha kama kuwa ilaihi zuwa ga manzon Allah kowa daga murya ce ana ta roƙon manzon Allah kowa daga murya ya rasulullahi ya manzon Allah ya manzon Allah ta hadda macil buyutu gidajen na nan na rugujewa wan kada ci subulu hanyoyi na yankewa fada Allah ka roki Allah ya hadisu hashi kame ruwan ga anna da gare mu fa tabassama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai mu Allah mu mushi mu mushi na jin mu mushi na rahama kala ce Allahumma ya Allah hawalaina ruwa su giya humu wala alaina ba akan mu ba wa kashafatil wa kashafatil madinatu sai madina ta kudanye wa kashafatil madinatu madina ta kudanye faja'alat tashga tana ruwa na hawalaina giyahummu wala tamduru bil madinati amma ba ta ruwa cikin birnin madina kina ce babu du'a'i idza kasura madaru na wala alaina wala tamduru bil madinati qadaratan ba ta ruwa cikin birnin madina qadaratan koda ko digo gudana fa nazartu sai ni dibi ila madinati wa innaha haqiqata lafi diddil ikilili ko daidai muke Hmm? da yi misalin ikilili ta koma daidai madina ta koma daidai rawani duk gaba ɗaya giragizai sun yi mata rawani sun zagaye ta ko ina giragizai na sun zagaye ta ba a ruwa cikin birnin madina amma ana ruwa kan giyahunta wa qalan na abu nu'aymin abu ya yace mun ce ya jiyo an zuhairu daga zuhairu an abi isaka daga abi a asabi'i haraja abdullahi ibn yazida abdullahi nazi da ya hito al'ansariyu wa haraja ma'ahu to akwai babu ko ba su da shi ba babu du'a ta isu ka'i qa'iman alhamdulillah na'am eh wani fa kashi atil madinatu madinatu kuranyi in ka shada fa kashi atil madinatu madinatu kuranyi adiba misbahur rawi muna cikin al-mu'talif wal mu'talifu nana hmm? jamma wa hukaimun كيم wa munuhu kaimin jammari ba hun wa aburi bahi fi mulimin imni riyahi dahi jamma musa garan sulaimun kabiri ladam ni hibana wala tu sajiri jamma surai hun wa surai abi surai jibirji mi wa ubi jamma nani jamma hakimun hakimun hakimun jamma shina da yawa watan dukkanin laraba abinda suke yawan sanyawa hakimun suke sanyawa sannan amma suna sa hukaimu amma bi tasgiri kaɗan na wa hukaimu akwai hukaimu maharamata watan hukaimunu abdullahi ibn qaisu ne maharamata shi ne ce hukaimu ko wa hukaimunu abdullahi ibn qaisu ne maharamata wa min hukaimin akwai kuma watan ibn hukaimin awwa ruzaiqun hukaimin don haka ce ai ruzaiqun ana kiran shi ruzaiqun hukaimin kalmar mansukan kai dan magare shi ka sa ku ba ha ba jamma jammar yahun ko jammar rabahun akwai rabahun akwai ribahun akwai riyahun sanda laraba ba sa masu ba su ga gaggadu gudana ke ce jammar rabahun rabahun rabahun wa tambir fatahi fal muwahhada yana da yawa kwarai wa abu riyahin abu riyahin fa fi mulimi cikin mulimi ana kira ne ibn riyahin abu riyahin ibn riyahin dahi shi ya bayyana cikin wata sahihu mulimin ya zo cikin sahihu mulimin kenan ana kiran shi abu riyahin riyahun abi riyahin kenan sai mi wannan shi bambanci rabahu riyahu rabahu bilba'i riyahu bilya'i bambancin su kawai digagga jamma musaggaran sulaimun ko to musa garan watan sulaimun sulaimun jamma yi yawa garan amma tilgidi ba takabiri ba watan sulaimun ba salimun ba ana sa sulaimun ana sa salimun amma abin da hewa ga larabawa sulaimun don haka yace sulaimun sulaimun jamma yi yawa hala kaunihi garan alhali shina mai tilgidi tabbiri kayi kayi ka ce salimun ladamni habbana gun salimu ibn habbana wala ta tusajjir kada kai tasgiri ne jamma shuraihun shi kuma shuraihun na da suraijun sadda babu ɗigaga babu masu duk guda ne shuraihun suraijun shi na ce jamma shuraihun shuraihun shuraihun jamma shi da yawa sosai amma wa suraijuhu shi ko suraijuha ibnu abi suraijin biljimi shi kan da jimu yake suraiju wai ijaman amma sanya diga gaga sin ubi shi kan an ƙi shi suraiju yake wai jaman sanya diga gaga sin ubi an ƙi shi ba shuraiju ba suraiju yake alhamdulillah adiba buwaitul ihwani sharhi dini. shahi na 36 abinda muka kwana ga sashen da ya gabata wa iddatu rusulil kiramil kummali hilmu muhammadin badafil jumali wa ha'un summa mimun korirat wa ba'da hadanun kama ka korirat to shi ne ce wa bayanu zalika abinda ab bayanin wannan annaha hakika ita hamsatu a harufin harafi guda biyar ne muhammadun harafi biyar ne babu wawo. salasu mimatin ba wa salasu mimatin ba wa bayanu zalika annaha hamsatu ahrufin abinda ab bayanin wannan sunan Muhammadu hamsatu ahrufin harufa ne guda biyar sai a ɗebe wawu salasu mimatin akwai mim guda uku mu hamma hamma mu hamma muna da mim guda uku wa ha'un sannan ha'u shine ha wa dalun sannan dalu shine da Muhammadu lakin na ha daga dai ita tu'tabaru asma al harufi ana kula da hu asma'ul harufi ta sunan niki na harufa wa kullu mumin wa kullu mu'min dukkan mimu hija'uha abinda ay yankinta salasatu hurufin harufa ne guda uku mimun wa ha wa ya'un wa mimun wa kullu mu'min dukkan mimi in an ka maishe shi ga sunanai ba ga ku ba mimu in an ka ce ma shine musamma Ya an kace ce limu shi a sunanai sunanai limu to mi ashi hasiya ta ma an gane ko ashe kenan al'izmu ainihin musamman <laughs> an gane ko watan yanzu kaga abinda aka nuhi nan nan ga abinda aka ce ma abinda aka ce ma alhija'u taqdi'ul kalimati taqdi'ul kalimati ka yayyanke kalima in an ka yanke kalima hurufu din na kalimar nan hurufu din na kalima sai a yanke su dole suna kalima guda yanzu in ka ce jalasa jalasa to yanzu in ka ce jimun ya koma hija'un ka sai daban in ka ce lamun ya koma hija'un ka sai daban in ka ce sinun ya koma hija'un ka sai daban abinda aka ce mai abinda aka ce mai hija'un nan ga kalima wadda kasance ga game take sai ka yayyanke ta kan maishe ta harafi harafi to harafi harafin nan in kan maishe shi harafi harafi ko ne harafi kenan sai ka kira shi da suna ne labi musammahu za ka kira shi bi izmihi labi musammahu yanzu an ka ce ja shine musamma ma izmuhu aljimu la shine musamma ma ilmuhu allamu ko ja la sa shine musamma ma ilmuhu asimu ko to shi aka ce mahija'u yayyanke kalima a kira ta da sunan harfanta to shi na ce in mun kadiba watan lakin na hatu tabaru za a kula da ita asma'ul ahrufi sunan nake na harufa asma'ul ahrufi sunan nake harufa kenan wa kullu mimin kowane memu hija'u ha yankin ta salasatun guda uku na in ka diba in ka ce mimun to in yan kaddiba a jaza'uhu sun koma salasatun mimun hija'uha salasatun salasatu hurufin harfa guda uku mimun wa ya'un wa mimun wal ha'u shi kuma ha'uha hija'uha yankin ta juz'ukanta harfa ne kashe juna ha'un wa alifun ko harfani in ka ce ha'un ha'un to kaji ha kaji kaji ha kaji alif to hamzacin ba a sata ta madda ce sai a hidda hamza ta madda ba za a daga da ita ba sai an maishe ta alif an gano haka ko to shi na ce wal ha'u hija'u ha harfani ha'un wa alifun wa dalu shi ko dalu in kace dalun harafi uku zaka ji hija'u ha yankin ta salasatu a harufin harfa ne guda uku dalun wa alifun wa lamun wa jumlatul hurufi idan mun ka tara jumla ta haruffa alharijatu alharijatu wanda aka fitar min zalika daga wannan ata ashar harfan za mu samu harafi goma sha hudu to suna yan kaddiba memun memun memun ha'un dalun bakin nan ta kare to in ka kididdiga su ta ga memun tsaya biyu uku memun hudu biyar shidda memun bakwai takwas tara ha'un goma sha ɗai ko dalun ga rashi nan ƙasa sha biyu sha uku sha hudu bakin nan ta ƙare an gane ko ashe na yan kaddiba yan kacce memun memun memun saboda muna da salasu mimacin ha'un guda gare mu dalun guda gare mu ashe yan kaddiba muhammadu ababa uku na a ciki ne ababa biyu a ciki ne ababa uku da memu da ha'una da dalun to min shi a guda uku shi kuma ha'u shi a guda dalun shi ko shi a guda to yanzu in mun hukumo kuma ga hisabul jumali ha min da kididdiga harafi ne na a mi a adadi ne ta ga in kaddiba 40 gare shi ko so sai ka nan nan sai mu ya kamata mu samu biro mu iyakance sai mu same mun ha'un dalun ba su kenan ba to in su kenan sai ko min min shi na da 40 ya ita kuma kididdiga tana da biyar tana da goma mimu shi na da arba'in ha'u shi na da takwas alif shi na da ɗaya dalo shi na da hudu alif shi na da ɗaya lamu shi na da talatin to yanzu in mun kadiba mim nawa gare mu kenan min hasun zai shidda mimun mimun mimun mimun mimun mimun muna da min nawa shidda kenan ga sun na rubuce ba uku na ba shidda na muna da min guda shidda to sai mu ce arba'in gida shidda suna da ɗari biyu da arba'in ko ya kuma ya nawa gare mu muna da ya uku su kuma kowace ya ƙididdiga ta goma goma to goma sau uku nawa gare su talatin gare mu ko to sai mu koma muna da ha'u mai ɗaya mai takwas ko muna da ha'u mai takwas muna da alim mai ɗaya muna da zal mai hudu muna da alim mai ɗaya muna da lamu mai talatin ko to gabanin mu shiga cikin ƙididdiga ta ta abin ta bayani ko da muna ya haɗa su muna da arba'in arba'in gida shidda muna da ɗari hudu da nawa muna da ɗari biyu da arba'in ga talatin na ya guda uku muna da ɗari hudu da nawa da saba'in ko ga lamushin mai talatin muna da ɗari uku ko sannan ga takwas ga ɗaya da tara ko ga hudu da sha uku dai ga ɗaya da sha hudu shi adadin annabawa ɗari uku da goma sha hudu an gane ko to shi na ce kwalmi matu mimu mimu ɗinga min zalika daga cikin wannan ƙididdiga tattun za mu samu min guda shidda wala ya atu su kuma tan yawo inda za mu same su almusannatu tahtiya ya su kuma su ɗiga gabu ƙasa za mu same su salasatun guda uku na walli matu bil hisabi to in mun hakoma ya hada su kenan ko take to walli matu in mun hakoma su kuma min bil hisabi da kididdiga arba'una ko wani mai arba'in gare shi hmm? walli matu bil hisabi mai atani wa arba'una walli matu min bil hisabi da kididdiga mai atani wa arba'una kullu min bil hisabi arba'una kowane min da kididdiga zai koma arba'in wa salasatul ya'atu su kuma tanya'o'i guda uku salasun suku talatin wa kulli ya'in bil hisabi asharatun wal alifani su kuma dalun da alif na ha'un na abin na ha'un ko su alif guda biyu kenan ko wal alifani su kuma bi isnaini biyu gare su kullu alifin bil hisabi wahidun kullu alifin kowane alif bil hisabi ga kididdiga wahidun ɗaya ne wal ha'u samaniyatun shi kuma ha'un samaniyatun waddalu arba'atun wallamu salasuna to sai a tara su yace fal mi'atani wal arba'una 240 ka tara su ila 30 zuwa talatin, sai su koma mi'atani wa sab'una sun kama 240 a 270 wa ila isnaini sai ka tara su da biyu mi'atani wa isnani wa sab'una sun koma 272 wa ila samaniyatin sai ka haɗa su da takwas sun koma mai atani wa samanuna sun koma 280 wa ila arba'atin sai ka haɗa su da hudu wa atani wa arba'atun wa samanuna sun koma 284 wa ila 30 sai ka haɗa su da talatin 284 ga 30 salasu atin wa arba'ata ashara sun koma 314 ومن اعتبر ألفا في هجاء ومن اعتبر ألفا wanda ya kula da alif fi hija'ir ha'i da harfa ga ainihin jitsuka na ha'u addahun arba'ata ashara wanda ya kididdigi alif in an ka hita alif an ka ce ha'un an ka sa hamza kawai an ka ce ha ba a sa alif ba a sa hamza ba in an ka kula da alif za su koma su 314 don haka ce wa man ita bara alifan wanda ya kula da alif fi hija'il ha'i ga jutsi jutsi na ha'u addahu zai kididdige su arba'ata ashara wa ya lan birha wanda bai kula da ita ba kuma addahu salasata ashara wanda ce ha kawai bai sa alif ba bai sa hamza ba aw ma adhalahu ko wanda shiga sheshi sallallahu alaihi wasallam fi jumlatil adadi wanda sanya manzo Allah cikin jumla ta adadi addahu arba'ata ashara zai kididdige su su 314 wa man qala innahu adda man siwahu wanda ko yace manzo Allah ya kidai wanda ba shi ba wasa kata an hi ya shi bai sanya kai shi ba addahu salasata ashe zai kididdigi annabawa zai zai kididdigi manzanni su 313 wa in itabarat alhamzata in kuma ka sanya hamza cikin kididdiga wacin da mun kai suwa ta haun aidan kuma ma al alif ka gama ta da alif fil ma al alif ko ka gama ta da alif fil ha'i wanda ake wanda ake ji cikin ha'un ka gama da hamza da alif wanda ake ji cikin ha'un kanu sai su kasance hamsa ta ashara goma sha biyar ko to duk ruwaya sun zo da wannan akwai riwaya ta annabawa manzannin Allah su ɗari uku da goma sha uku akwai riwaya ta su ɗari uku da goma sha hudu akwai riwaya ta su ɗari uku da goma sha biyar kaga duk wanda an ka ɗauka ko ne ya zo cikin wannan to nan ya tsaya وإذا رسول الكرام الكملي حزم محمد بدت الجملي ميم هاء ثم ميم كررت وبعد هذا كما قررت وكل واحد من المرسلين dukkanin ɗaya daga cikin manzanni alaihi musallatu wassalamu mu'ayyadun bi mu'jizatin kowane su an karfafa shi da mu'jiza wadda hannu ba zai iya riƙowa ba mirbi rabbihi daga ubangiji ne la ya kadiru ahadun mutum guda bai da iko ba wani mai iko ala ha akan samun sheta bi kasbin da aiki au gairihi ko wani aiki alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah kai tambayi 嗯，走吧。嗯，来。 taimaka musu da tuka ina ganin abin da ya kamata a rubuta su za a rubuto su insha Allah rana wata wasu a fito da su ki da kowa zai samu yin Allah su game da da aka ba idan mutum ya rasu wasu na ruwa suna ba da kuɗaɗe shin waɗannan kuɗaɗen da aka ba suwa za a sa su cikin gado ko kuma ana iya arabe su kamar raba gado a kuɗaɗɗakin da aka samu bayan mutum ya rasu abinda ake kawo wannan suna na taimako mamaci bai san da shi ba ba dukiya ce wadda an kai alkawalin za a bashi ba taimako na a kawo ma iyalai wa'annan an samu a rabe su ga iyalan mamaci gabanin a raba gado kuma ba za a ce araba da duka lil hadal unsaini ba za a diba daidai gwagwadon laluwa ta gida a yi kuma kowa a taimakai daidai gogodon karhi ne wanda ya kasance ma shi da karhi bai da bukatar taimako ba sai an taimaka mai ba a'a yallan mamaci an haka wa taimako na ga yallan mamaci Thank you. tana eh, ya yi tambaya akan wani hadisi kuma hadisin yana da tsawo kuma sha da lugoji wanda kasance garin baina a sai muka ci a bari sai rana wato sai a yi mai jawabin tambaya ta yin Allah ya su wani irin aikin musulunci to gaskiya wani bi masu tambaya sai su rahe hakikanin tambayar su ba za su yi bayani daki daki ko kuma da ake gane yan tambayar su ta fuskanta ba wannan tambaya an yi mana ita gabanin yanzu a sai ni samu bayani cewa uba sun ju adda gona babban gona sai ce zai yi makaranta da masallaci ciki cikin gona tashi kuma akwai gehen da ya kasance akwai coci ciki amma nan eh zai yi makaran zai labarai ko ba makaranta ba ku. Eh. to a labarai na gare shi wurin wuri na na ajiyar tafai aka gina mishi an kace kusan biliyan biyu zamani yana sama mulki ne to shi ne yanzu kasan kuma shi makaranta da masallaci ko to kuma makaranta ga masallaci da zai yi ba hashi zai ba da kuɗi ba ya nemi taimako na na ainihin su musulmai cewa gwamnoni na musulmi na arewa sun nema su taimaka su ba da kuɗi domin a gina wannan makaranta da wannan masallacin abinda mun ka samu bayanin da mun ka samu kenan ga ba ainihin wai arne na zai ɗauka kuɗin aljihu ne shi gina makaranta da masallaci ko shi taimaka ma addinin musulunci da a iya kiyayewa da asalin tambaya kuma da ya kamata a yi ta to in haka na kaga jama'a musulmi su adda kuɗin su su za su haɗa kuɗi a gina makaranta da masallaci ba shi zai ba iyaka kawai hidiyar basuwa kuma ƙasa ta Allah ce ai ba tashi bace yana da ɗiya hmm. Hmm. shin shi mai tambaya shi adda ɗiya hmm. wanda kake yanzu ne kama wani kasan ta aure lokacin ne bayanin shari'a akan aure ne yana ka sake mai da tambayar ka kai da yana da tsaya mace mace dai zaka cewa eh eh mm Mm. to tun da tana ciki ai ba a magana aure da ita don hakan ga sai an zo likitoci sun fidda cikin ko kuma an tabbatar da ya ya mutu kaga in ya mutu wannan aiki likitoci na su za su fitar da shi ita dai mahaifa ba a aure muddin akwai muddin ba ta da bara'a muddin mahaifa na da wani abu cikin ta wanda kasance na halitta ce ba za a yi aure da mahaifa na da na dauke da wata halitta ba sai wannan halittar da ke cikin mahaifa ta hito an samu bara'a ta mahaifa sannan a yi aure amma ba aure da ciki dan yanzu hukunci ta hukuncin mai ciki kuma wanda ya kasance mijinta ya mutu ya barta da ciki ko ya sake ta da ciki wannan tana cikin idda ba za ta ƙara idda ba sai ta haihu wa iddatul hamili wal uhamdiha no Hmm. hmm. hmm. abin da ya mutu bai samu yanka ba sai sai to shi dai haram na sai da musai duk abin da an musai haram na sai shi shi hurrima alaikumul maitatu waddamu Allah ya ce mun haranta muku cin musai tunda an ka haramta cin musai an haramta cin an haramta cin kudin musai wanda an ka haramta a cin musai haka aka haramta a cin kudin musai ba a cin kudin musai wanda an ka haramta shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi irin wannan bayani na cewa wanda ya haramta sai sheta shi ya halatta amfani da ita don haka ba za a yi amfani da giya ba tunda an ka haramta da a sai sheta da zai harama shurbaha harama bai'aha wanda haramta sai da ita shi wanda haramta shanta shi ya haramta sai da ita to don hakan ga musai tunda an ka haramta da cin musai an haramta da cin kuɗi ne musai in an ka ci kuɗin musai kamar an ci kamar an ci musai har manzo Allah shi na cewa Allah shi la'anci Yahudawa an haramta musu cin kici amma sun gyara sun sai suwa sun ci kuɗin kici ya zo ga hadisi ingantacce da wannan

na'am hmm. na'am hmm. eh. eh. za su sana su taimako to ai kuɗin na gwamnati na za su ɗiba su taimaka da su ko ta ga wannan haƙƙi na musulmi na Tun da gwamnatin ta kasance kashi biyu akwai musulmai cikin ta akwai kiristoci cikin ta don haka duk da wani abu ta tashi na taimaka ma musulunci in an ka ɗebi dukiyar nan ta gwamnati an ka taimaki musulunci haƙƙin musulmi na an ka ba su wannan ba dukiya ta da cikin aljihu ne bai ɗauko taimaka ma musulunci da ita hmm. Eh. to ta ga ragunan da zai sai ai cikin kuɗin gwamnati zai ba ba cikin kuɗin aljihu ne ba hayya waje haƙƙin musulmi na an ka ɗebo cikin kuɗin baitul mali an ka ba su haƙƙin suna ai yana tambaya akan menene halaccin dillalai waɗanda idan bayan an sayar da gida ko an sayar da wani abu na sayarwa suke an sallah ada su kashe ne a yi da biyan kuɗi to sun cinye jinga tun aiki bai kare ba kuma an hana a cinye jinga aiki bai kare ba ba a cin jinga sai aiki ya kare ana ana magana lokaci eh eh eh Eh? eh eh mace wadda kasance ke shayarwa wadda ya kasance in tana ban nono a ba ta samun jini sai lokacin da ta bar ban nono to sai kasance aka sake ta kuma tana shayarwa to idda ta tana cika da samun jini lalle sai sadda ta samu jini sannan idda ta ta kare muddin tana shayarwa inda ya kasance jini bai zo mata lokacin shayarwa to ba za ta cika idda ba sai lokacin da ta yayi sannan za ta samu cika idda in jini ya dawo mata dan sai ta samu jini uku sannan ta samu tsarki jini shi na iya dokewa bi da da'in shi na iya dokewa bi mardin to idan jini ya kasance doke bi da da'in au bi mardin wannan ba ta samun cika idda sai da jini ba ta samun cika idda da wani abu wanda ba jini ba don haka ashe kenan kaga in ya dauke da'in sai ta samu tsarki sannan ta cika idda in bai mardin na wannan na adda hilafa ko kuma na adda magana biyu in ya kasance dauke bi mardin saboda rashin lahiya rashin lahiya ta kama ta hajin ya dauke mata barza kuwa gare ta to shikenan yan ta samu mota tara su ne a lokaci na ciki su ne watanni na ciki in ya kasance ta samu wata tara jini bai zo mata ba sai ta idda ta wata uku in ta idda ta wata uku nan ta cika idda sai ta auren ta amma ita wadda kasance ban nono take ita kan ba za ta samu cika idda ba sai lokacin da ta bar ban nonon nan jini ya sake dawo mata ta samu jini uku sannan za ta samu a cika idda muddin tana cikin wannan hali zai kama aure shi hmm. Hmm. Hmm. ba shi halatta a sai da fata sai dai a zauna a yi agalemi na zama ko kuma a yi wani amfani da ita amma dai ba a sayarwa sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam